tashi za ki zo ki zauna min a shimfiɗa mara kunya la la zo zo zo zo zo waye ce ki wannan ɗinkin ye wato fitsarar da muke gani a titi ana yawo da ita falgari an cika ta da wannan ɗinkin shine ha gida na ko waye ya ce ki take wannan ɗinkin a gidan nan ye uban waye ya ce ki yi sitela me zan gani na ce zamani ne zamani zaki wallahi zaki ga zamu ya zamanin son in kuma gani ke so a kan me zaka mata magana zamani ne ta kawo haka ko dole yaron nan ta sa kana da eh zamani ne ta da mu wai mana ta da kwano kake in sa kan idan na wuce za a ce ga tan baba dillali a ce miki baba dillali ko baba wala a ce miki a ce miki wallahi to ni ba zan sa ba sai kin ga mama jin zaki siyo mini shiga cikin shiga cikin Me gida ba kuna son shi mutunci kana cikin. Dole ne an yi rashin mutunci. Wallahi dole ne. Ka ki ji mutunci na a matsayin da wani mijinki. Wallahi wallahi jin sun je suna yaron da bodo da ɗani. Na da abin ya zama haka. Eh? Kuma ƙananan ka. Wallahi ba a yi nan Ni ba. Ni ba ƙananan kayan nake sa. Kin ce na ki sayo mana jeans da bodo. Dole ita ma ta sa. Wallahi dai ta tafi bodin nan amma jeans kan ba za ta saka a gidan nan ba Allah. in gaya miki magana ta gaskiya lillahi wa rasulihi ba zan yarda a runga kamun badala a cikin gidana ba wani badala ka kana kike eh. kana wani zance cewa badala bari in gaya maka wallahi wallahi yaran nan su da sa da kaya kuma kai an da abin ka ba mai gida ma na sani dai irin auren irin wallahi auren nan ba auren Allah da Annabi eh auren auren auren ya zai mutun da kuma shi kuma ya ce bari sa kaya mai kyau a jikin ba za ki saka kaya mai kyau wallahi ba za a saka satela lafi gidan nan ba alquran ah, wallahi mutuwa ne da saka kusan mutuwa yau ga wallahi ne saka da lumbuwa wallahi ta Allah ya ji ranka in ya mutu ku saka almar kana na ma so kenan muta aiki ta gado mayya wani gado ma eh, kana da gado ne ya eh, ki nemi inda ba za mu warke da wuri ba ki ki cije na agon kaji kai wai wai kaza kaza kaza in mutum ya gidansa bai iko ba ai na zan iko gasa sace mai dinka muku nan ta tashi daga nan har gidan da san zan je in ji dalilin da ya sa ka rinka dinka muku kamammun kaya kuna sakawa Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Mama. Yawwa balele. ka zo ina zuwa Malele, ka ga a tamban nan? Ka ganta? Da za ka je ka kaiwa. ela Eh. Auto. Oh, ka ce ta min ɗinki mai kyau. Ka ce wacce rigar da ta min ta shaƙe min sai ta min wuya. Hamma kogaro na wuya. Ka ce ta ba da faɗi. ta kaji ko da fadi eh. kundi memiya eh gidan biki za mu je jibi jibin da za a yi biki eh, eh gidan sa'ari ba wani abin nan din kuma da abin nan to kuma ba ita za ta ce kin san halin da so ina zuwa ba abin da za ta fara tambaya sai gudun kash balele ka kai mata in za ka karɓar ɗinkin kuɗin zan baka ka je ka an gama ka kawo an gama hmm? kana son aike ka gidan da sai eh, na lura da kai ai tana da mutunci hmm? na je ta kan bani kunun kanwa ya shaki sani domin shan kunun kanwa ne sai eh, wallahi za nake so a yi haihuwa a gidan nan dan ban ji daɗi ba wallahi da kika daina haihuwa Allah Wala bakin ciki na kurin na tuno kunun kanwan na eh, ka nemo mata a yi maka aure sai ka haihuwar a gidanka. Ohoho, ba dai da mata. an shaida coko kenan ta mm, ai hula ka ce coko eh oh <laughs> kai kai na san za a hada za a abubuwa kala kala shi yasa na ce maka kawai amma kina ganin ta dinka tafi a za ta dinka Allah lafiya assalamu alaikum alaikum assalam sannan ku da zuwa sannan ku lafiya kwastama kwastama eh, gida lafiya ya alhamdulillah da wannan kai to to kai kai kai kai biki muke fi to dan masono eh shi nake da shi biki zamu je gobe to shi yasa nake son zaki muni ashobi ne kenan wannan eh wannan ashobin biki da haka Fatima za a dai gobe da su za a ki ce za ku tashi a'a za mu rakarkashe za za a yi kuka ji gida a'a ba wala na ma da manya a'a ba manya na ma da manya ba manya wayo Allah an banna a baya an baki a baya to me kike so wani irin style za a miki muna da style kala-kala akwai show me your body mm. akwai show me your shape eh. akwai stila akwai fitted mm. akwai wadda ake cewa tsigi eh. akwai kuma ke duk wadda kike so dai ya tsigi za a yi tsigi tsigi wayo Allah tsigi star ju da gani tsayin rigar kina son shi kamar iya nan ne? ma aiki mata ka zarci. A'a ga ma a sha tara. Abin na a sha tara. Haba sha bakwai sha bakwai ba sha tara. Sha bakwai cibiya fitowa za ta yi. Sha takwas sha takwas. Sha takwas. Ai na san da kake nufi ba dai gurin fatin nan sha takwas. To sa mata sha amma kan ya wuce sha takwas. yarinya yan zamani ce ke ce eh, ruki ruki eh. ruks ruks eh. to sai a matse sosai kuwa ruwan duk ba sai ka tsaya kira da duk inda kika san zaki abinki ki daidai kawai eh. tunda na gane ki tsayanan nan ba ce mun muke so ba ai mu duk da ka ka zan maka a to shine wannan hantsa a matsa hantsa a matsa ta kamata sosai Wace za a miki kamar wata babbar riga. Wani babbar riga kake wata kin ga matan ne kala kala. Ko? An gama ki bashi. Za ki ba da ɗari bakwai. Ɗari bakwai? To shi kenan za a aiko yaro da gobe ya so da yamma. To shi kenan za a aiko yaro da dare kayan. Wannan kai kuma boyel ne na gani na masu. Wannan gajeren wanda za ki yi. saboda lokacin zafi zafi ya shigo haka saboda nan ba akwai wajen ruwa wanka to yawa gani saboda picnic gajeren wando saboda picnic saboda picnic ra'ayinka ne kuɗinka ne kai ka sai yadinka kai ka sai a tabbarki ba wani baka ba kai ka biya kuɗin ɗinki a sai an maka shamaki a ce ga irin ɗinkin da baka yi mutum bai baka gudunmawa ba kan maka in ya ragowa zan yi maka pant gajeren wando da pant baka dari hudu ba komai ta dari bakwai dubu da dari ɗaya da yamma a yi kuwa to shi ba matsala yau ba sai na gwada ka ba a ba sai na gwada ba yau sai an zuba amma ba na gwada kugun ba kuwa a ba shi ki hada ki yi da nata kugun ku ɗaya ɗaya ne to duk na jama ɗan kugu ɗaya zan yi wannan ai igi style take so shi kuma a mai gajeren wando in haɗa mishi da pant ai shine ka mu ni garin mu garin zafi komi kwallon komi dole ne a dinga dinki matsatse inda iska ta shiga ha a ce wai ka sa eh, ka takura kuraje eh, din su fito ma ka inda iska ta shiga ka matse la la la la la la la la la la wai wannan murya tawa sunan wani gari wai shi gwarzo a a a zan ci abinci da waka kuwa anya la la la la la la dilko dilkera januna januna alaikum cip tela a ah. ras ras tela cip tela ras ras ras ya gari tela Allah taimake la ya gari alhamdulillah ya himma ya aiki wannan wata kungiya ku ta teloli eh nan ba ya yi Allah muna da kungiya mai kyau ita ne ne su ne ga su nan duk wani tela wanda za ka ga cewa yana aiki eh, mai kyau wanda baya wulakanta sana'ar mu haka bangaren saba alkawari da zai eh. wuru haka eh to hakika za ka wato tela eh. abin da yake ba nan ba wani mamaki wai me yasa ku teloli ba ku da kirki ne yawanci ke za ka ji an ce da tela da mai gyaran rediyo da kafinta gaskiya ubangiji ma yana fushi da su amma ban ji daɗi ba da ka ce mu eh, eh, ba ku da kirki eh abin da yasa na ce ku teloli yana ba ku da kirki kaga dai an ce alamomin munafiki guda uku wa man tumina kana fa iza hadasa kazaba wa iza wa'ada mukhalifa kaga uku kenan ko to uku nan kuma dukun cika mutum eh kaga za ku yi zancen ƙarya zan ce gobe gobe zan baka dinki eh. na markoki na biyu kana za ku ce za a ba ku amana kaya sai ku rage yaji na uku za ku yi mutum alkawari sai ku sa wannan alkawarin yanzu ras ku tambaye ka ka zo ne ka ci mana mutunci ba cin mutunci bane a aloli an ce ka zo ka ci mutunci addinu an nasiha eh, eh. to kuma nasiha eh, sai ka zo sai ta sada da rashin mutunci a ciki ka taba kawo min dinkin ka ko ka taba ji ana rigima da ni a nan wajen akan kawo din ya ni ku ɗaya ne ba tele ba ne duk tele ku ɗaya ne ai suna suka tara mu teloli ka ga duk wannan kalandar da ka gani eh a wani tela duk teloli ne nan duk teloli ne eh, members masu rijista haka duk wanda kaga babu shi a nan eh, ba ruwanmu da shi ba ɗaukan kungiya ba ne haka kuma duk wanda ka gani da kuma teloli a kungiya ce da hotonsa a nan eh to hakika na tabbata yana da kyakkyawar ɗabi'a ta musulunci kyakkyawar ɗabi'a eh za ka ba shi kaya zai ma alƙawari kuma zai cika kuma ba zai haice ka ba eh. saboda haka annabi ya yi gaskiya saboda kau da irin waɗannan shi sa muka yi ƙungiya saboda kace sana'a haka ne eh wanda kuma yana ɗabi'u waɗanda suka saba wa mu. to ba dan kungiya bane ba fandararre ne to ai ban san abin haka yake ba na dauka eh. wallahi duk telolin duniya haka su a ah, wallahi to in haka ne gaskiya tsarin naku yayi kyau eh, wallahi in haka ne yayi kyau in haka ne wallahi tsarin ku yayi kyau eh wallahi to zan tafi to ai abin da yasa ka gane ko to da so da so tela ba oh. tana nan wata da so din nan tana tana ta rashin mutunci an kai mata yabi ta rage wallahi tana ta bata muku suna ya kamata ku ɗau mataki a kanta na biyu kenan wallahi tana ɓata sunan ta ma ka san matsalar bata zo ta yi rajista da kungiyar wallahi dai tana ɓata sunan ta ta yi rajista da kungiyar mu lallai sai mun hana ta abin da take wallahi tallahi to amma insha Allah eh, kullum tana police station ina haka ce jon jeloli haka take ne Allah ne za mu yi ɗan mataki. Yau zan tafi, in an jima kuma in Allah ya eh, na kawo dinki to eh me eh. aikin da amma kwanan na ta ka dinki za mu zo da ita ka kawo dan can gurin da san take ba to ni ba amince ta ringa kaiwa can kenan wanda dinkin ita ba wai sana dinkin kawai take ba har da munafinci har da munafinci ita da take tera ma mace a gida inda ne kamata ta kamanta gaskiya eh. amma ita take ta mana suna yayin nan kuma sanin labari ya fada a lambatu eh fatu ba sai an jima eh, har ya kone lalle lalle wannan matar lalle za mu ɗauki mataki a kai don ba za mu bari ta rinka bin irin rayuwar su fatu ba eh ina nan shi kuma dukan mata kawai yake yi ban banda dukan matan ma yan sirara ɗin harami amma yaushe in haɓa ajiya hajiya da ake yin ga akwai wanda ake ma ajiya a lalace Allah zaune su mai ai hajiya ki zo ku kai wurin tela ta Allah tela ta ko duk shekarun ki sai ta datso miki su Allah wallahi dole ki sa ɗinkin na irin pictures ɗin da ake wanda komai naki kawai structure ɗinki ba sai ya fito dole ma in mutum ya ganki kawai ya ganki ya san kira ki ko ci irin in kira kula ba ce da ki ko kula da ɗinki ya san ki haba ce a yau shi za ki fara kira sai ɗinki kamar hirami kin ga yanzu a fita za a yi kin ga wannan ma fa shi aka yi wani ɗinki ne ba dan kan hargitsa shi ba da rafton kaiwa zan ayi mun mai Allah haba ce ai ba a san yanzu yanzu ki sa fita za a yi gaskiya zan yi shi

Kinga irin wannan idan shi ke nan. Kin gane kin san sunan wannan ɗinkin? Show me your body. Ki za ki show me your body. Wallahi hajiya in kika datse ba mai cewa ba auren kawai ki ajiye shi a bayan kin zo gidan ka auren ki da daki zuwa bakin kofar gida in kin fito zuwa ta magana aure. Ko? Shi to shi ke. Ki za mu ce. A kin ga yanzu abin da za a yi ki dawo nan. Idan kika da idan shi kuma ya zo idan ba zai dinga bin ɗinki masu shape ba. kaki da za da ya ce yanzu akwai ya wannan ba a yanka ba a dinka min nima in shiga a ciki ya girma ko na ruwan buja gada ni dai yanzu ma mahaifina ai ai daidai ne ba dan Allah isa wai kika zama ka daga aure shi kenan da sai ki mai da wata ya zan yi ya haka kisa zama haka kisa miji ba za a iya da shi ne a haka ma ga miki zagi na kewa ina son ka irin ne ma ƴan mata to da ke mece ce dan tsofaffi ta gwa yan iyaye ce ke sai ki ce da ni ƴan iyaye ce ke wallahi auren ma an ba dama ni akan dinki sai mu rabu da miji wallahi bai isa ba yanzu zaki zo ko zan zo sai ina jiran ki dole ne sai haɗin kuɗi a yanzu yi miki haɗaɗɗun materials masu rashe-rashen nan ni ko landin ma ne wa material sai na zo to sai kin zo ba ni wannan magana ka ta gaskiya ne wato shi mijina yana hana ni in irin ɗinkin nan saboda kenan idan ya je ya ga waɗansu mata a wuri a waje su suke irin ɗinkin nan su ga jikin su su ba sha'awa ni kuma a gida ba zan yi ba to ina san abin da zan yi ni ma zan dinga irin ɗinkin da zai dinga matse ni saboda idan ya gani a gida sun zai fi sha'awa na ya ga sauran zuwa na bi amfani tsakanin kowace duniya aka shiga uku yar baba muna lafiya a tun da na za daga masallaci sallah azuba kin san sai ka'ida sai na zauna ne lazumi to kuma ni na ga ki leko ba na ce to wanda yarinya yau arin ta mabacci kenan ina so in kai kayana ne da su kudin kai dai kai wa wani kace loli na iri iri amma magana ke kai wadda za ba bata mata so ba ko ba haka ba kin halin rashin mutuncin matan nan akan dan aba allila zai a zo a je ni fa ba na san duk mutumin da zai hada sabga ya hada da ita yarinya ce mara mutunci tun tana budurwa tun tana karama take fitsararriya wace irin gwagwarmaya ce ba mu ta akan ba da tabo da ta tafi can gari matse ba ri mu tafi neman ta ba ta ganin kuma kowa da mutunci ni ne dai na gaya miki wallahi ba zan zo da ban faɗa ba na tabbatar farkan gaibu wallahi alamul gaibi inda Allah amma halin mutum yana za a yi masa fasara abin da zai aikata gaba kuma ya aikata din ba abin da ma zai fi ba abin da zai faru ke ji Allah taimaka amma ba ki kiyaye na fa gaya miki kuma Allah ya tsare mu da aikin da na sani kar ki kuskure wannan abin ya faru faki ki tare da da magana wallahi zan ci mutunci ki sai na tun zan buɗa miki tarbi shi ne ki Allah ya taimaka ai ba na kaunar ga wanda zai yi harka ko wata sabga ta arziki ya hada da nasu ga tailoli nan yanzu dan bushashen yaron nan sani dubani saboda tsaba iya tela da ya yi da dinki da ya iya ake ce masa ustadin teloli ladan ranwa ladan rana ba zai kwane ka ba kuma shi ba zai daka tuce shi ba ki kai mana ya saboda tsaba zai zare da allura a cikin allura ta dinki idanunsa kuri yake kamar an fesa tsohuwa sai a ga kuri za ka ga idanun kuma tsabar zama duk ya ramar da shi kuma da gaskiya ai baji yana kokari dai baji yana kokari ga dan wani gemu da aka ajiye dole ne dole ne shi sai an ce ma ustaz ustaz tani da baji ta lara sabis eh ne ma na turancin da wannan ai gaba ba ba kana bace sai mu gaba ɗaya mu yi yunkuri mu yi kokari mu gaba ɗaya mu hana inda mu bacci mu je mu zaɓi mu sai sai ka je ganin sa sakatari a ce wai za a yi muku aiki a ce buhun ban sa aiki wani da aiki aiki kurin ka gani a jihun ka salama wai wai wai wai ma da tu wannan mata wannan mata Allah kiyaye na rasa aka iyaye na suka suka suka suka hada ni da auren jogoguwa ni gaba ɗaya mun ban ga abin da ya hada burji da guna ba wallahi tallahi haka kurin ko hankali na abuce na shigo gidan nan sai na yi bacin rai na game da mai bakin iyaye ayo wata je aya ce wallahi tallahi na rasa ya yi. ma to min da tuwo da Allah ki zubo yajin da dawa a gefe ruwa a ƙaramin kwano Ban girka ba. Ba ki girka ba kenan. Ba na gaya maka na sai ban girka ba ban girka ba ban girka ba. To shi kenan. Wanka maka da mani dan na girka maka na ban girka. Ai tunda nake an taga ki marki tago na san ba za a samu rago to ba. Eh, eh ta cinye. Sai sai gidan ku kwana biyu eh, ba sai tsoho da ba ide ba dirgi to hoye Ban dai girka ba. Yar wahalallu. Mm. To wallahi tallahi kin san Allah ai da man gaba ɗaya ni ba kaunar ki nake ba. kuma gaba ɗaya auren nan biyayya ce ta sa aka yi ni rubu eh, umarni ya na ce kuma gaba ɗaya dai buɗe can kai wallahi wallahi tsaya ka ji ka saurara in ban da kaddara ma me zan yi da kai in ban da kaddara ni mai sunan kama wallahi ba na son shi a rayuwa kwata kwata kiyayya ni da kai ba na son ka na ga maka ba na son ka ba na son ka eh. ba na son ka kuma girki ban ba ko aure ne da mun danna girka maka to kar fa ki zage ni ehe saboda ni gaba ɗaya wallahi tallahi saboda zaman aure ne kullum na rabuwa ne ni dai ban girka ba ba ki girka ba ban girka ba ba fa a wasa da ciki fa in fa zolaya ta ciki ki bari wani irin zolaya har yau sai muka samu dama da zamu ringa wannan wasan da kai na zolaya ban gane zolaya ba yau sai muke wannan wasan da kai to ban girka ba kina nufin ki ba na ce ban girka ba a'a to shikenan ai barewa ba za ta yi gudu eh, eh, eh ta tararrafe ba wallahi tallahi ya ta marke ita ta ci kambun masifafu na garin nan lokacin da tiya shugaban karamar hukuma ba da kyauta ya ta marke ita ta ci kambu na bala'i na masifafu ta zo ta same ni dan manyan mutane me dan manyan mutane wallahi dan manyan mutane ne duk na ji eh duk abin da aka faɗa ka faɗa eh duk abin da aka faɗa a garin nan waye bai san tsohona ba a ga man gurbu waye bai san tsohona ba wallahi sai na ta mutunci ba dai ba ki girka tuwo ba ban girka ba to daga mun tabar mata mhm. daga mun daga mun ai da ta mata ce ta kawo wallahi sai sai na dauke ta tabar mata je kare dan masifa dan bala'i je ka arinin ma matsayi ne kama ka bayar arina maka ina buɗe ƙofa ina shigowa kina rufewa ina zuwa kuma dan zauna kwana biyu wallahi lafiya lau ina gajiya ya kwana biyu lafiya kalau ki shiru shiru shiru shiru abin nan wallahi na dan kulle kokoro ne ina so in je wurin tela mm, zai je min dinki irin irin zamanin da ake yin shi mai shef din nan ina son ne me shef kuma kina matan auren dinki mai shef ne a kin ga abin da a kin ga abin da ke da kenan ke ba dama ga yana min dishi da annabi lawo ba na so kina matan aure kina dinki bai shan baki san Allah ya hana miki ta maza su ga tsiraici kina ganin haka ya maki kyau kenan wani maza su ga tsiraici ne su maza su shi miji ne da yake fita waje yake ganin tsiraici wasu matan a waje dai a gida ne ban sa a gaida tsiraici na fi sawa zan yi yanzu zan fara dinki mai shan ai shi yasa nake shi yasa nake son ummi ai ummi tana da mutunci tana jin same da ban shawarar kirki ce min isa riga mai kyau ni dinki mai shan kin gani ko yanzu na kama kafan da dinki mai shan zan je a mutum yanzu watan kawa za ta iya saki a hanyar shiga wutan ki bita ku je ku fada wuta gaba ki alhalin ba magana shiga wuta da kafa ba magana shiga mu shiga aljanna sai wata tsinaniyar kawa ta ki da ki je ki dinki me shi ba magana shiga ba magana tsinaniyar kawa shawara ta ba da kirki shawara na gari ta ba saboda ka ne ki kyale ni kin ga kin ga rayuwar duniyar nan ba haka take ba kin ga kashi tashi fita ba ba a ji ba za a ji wo fita fita fita ni ma da ba za ni fita haka rayuwar ta gada an ci da mai ganin gaskiya ba ta sai wanda baya ganin yi wa kanki wa'azi ba ni za ki wa'azi ba ki wa kanki wa'azi ka ta ji wannan da ko ita ustaziya wani ma in je sami da sai na mata rashin mutunci ah. Mai gida? Ya mai gida? Ina zaki? Gidan su da su da kuma shi ne baki tambaye ni ba tun ina gidan sai yanzu kawai in ci karo da ke a titi wai gidan da ta ce da ki je mai gida kana fita ba ina maka magana ba na ɗauka ta ji ma da ka fita kin ɗauka na ji to yake ajiye ban ji ba ki ajiye na ce ban ji ba ko ni zaki munafunta saboda Allah da Annabi to duk takun da kika tun daga gida har ta kawo nan Allah ya isa sau in sau goma kika ta ko Allah ya isa sau goma in taku ɗari kika Allah ya isa sau ɗari in ta kuwa dubu kika Allah sau dubu billahi lalli la ilaha illa ba zan yafe miki kuma in zaki fito sau dubu zan miki Allah ya isa sau dubu da wace irin magana ce wannan fi safi ina matsayin matan ka dinga min Allah ya isa na miki Allah ya isa akan me zaki fito ni ina can fakwal a zaune ban sani ba ashe kai kina fitowa ba tare da izini na ba Allah ran da izinin ka ina nan ina zaune na ba ki a gida ina nan ashe ana nan ana min lodin sara Ni da izinin ka ne na fito, izinin na fito. To bilahi lazi ba zan yadda ba. Allah ba zan yadda ba. Wallahi duk sai dai ayi abin da za a yi. In ga miki magana ta gaskiya. Eh. Koma. Da waya ki karasa. Salam koma a ce ban kawo cokale ba ko? Koma. Ki koma gida. Allah ya isa ka ki kara tun daga can ma na hango ki tun zaba tun zaba ina ce doke ce. Kina tafiya kina jirgin majirkita ko majirkita. Doke ce. to billahi lazi ba zan yi ba zan taɓa yadda ba ki ringa mun irin wannan sai ki fito in goma hada a titi ba za ki tambaye ni izini ba yaushe ne ne haka in ba yau ba yaushe ne ki haka in ba yau ba yau din aikin na san san da guda nawa ki kai na san san nawa ki kai Allah ya isa billahi lazi Allah ya isa ba zan taɓa yabewa ba ki dinga fitowa daga gida ba da izini na ba to salam alaikum. A'a. wa alaikum salam. Sannu mai gida har ka dawo. Ban gane ba sai ka ce masu wasan rige-rige. Wallahi na sauri na so je wajen da su ne magana ɗinki kaga ga maulidi ya zo ni ba mana wani abin damuwa ba na yaran da su ne abinci kaga yara a ce ana maulidi ba a yi musu sababbin ɗinki ba kai mata tuntuni kuma ba a samu ɗinki nan ba ai kaga ba na wani abinci ba yaran ne abinci. To wallahi abin da ya hana ni zuwa malam na riga na yi baƙi ne mai gida kuma ni idan na tafi jiyan ka gani ai ban kyauta ba zan tafi bar baki a gida da shine na saurara sai yau da ma in je wajen magana ɗinki ka gani ba nawa nake ji ba na yara nake ji saboda maulidi ga shi yau maulidi gidan malam isiya kun ba karɓo musu ba ka ga yamma ta yi zan su ta fama Allah ba ma albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba za ki biya ba baki sun shafa miki sai ita wata ike kika sai ya yadin hai wai wai wai zan je gurin karɓar ka karɓar abin nan kira Allah kuma ba za ki je ba to me gida dan Allah ka daure ka je ka karɓo musu to in dai ni ba zan je ba da Allah kai ka daure ka je ka karɓo musu shi naji uwar yaya ai maka Salamu alaikum. kwastama um, kwastama eh, haka dinki ne ka san yin kwastama ko yalla bai dubbe ta sai dinki da na maza da na mata dinki nake ba na eh, bambancewa eh, to amma ni ta kowa ce ni duba wannan ne ya kawo domin ubana namiji ne uwa ta mace ce saboda haka dole in dinkin maza da mata ba na bambancewa ne eh haka ne to amma kuma abin da ya kawo ni ba wannan bane ina yarinya baka tana da mai mai mai mai glass yarinya mai idanunta jajaye kanana haka eh, ka tana dan wani haka na tana kanin ubanta ma eh. in ya sa farin gilashi eh. shi ma an zai mutane magana haka ike yi to yarinya mai gilashi to yarinya mai gilashi da ya tashi au to to a she kanin ka ne mai yi eh wannan kani na ne eh an ce to kanin ka in zai magana mm. da gilashi fari sai ya dinga haka ai wan mu daya ban mu daya da shi eh na ga alama na ga bakin ma na ga bakin har halin ma dan eh, can ma wani ya tare ni wani darakta yana nan ya oh. tare ni ya ce an ce jigir ya kabu na ce ya eh, Allah da ma'aiki ba yawwa eh. yawwa ba can ka bi ba eh na ba Allah da ma'aiki mu muna bangaren Allah da ma'aiki eh ba mu ga abin da nake so da ke ba bangaren hukuma yarinya da kika mata dinki sitela uban waye ce ki mata dinki sitela da me ya ki mata dinki sitela nan ba mata shugaban kasa ku ba ce ce ba mata shugaban kasa an da ba to ta kan me ne mata dinki sitela kudinta ta hanya ta da ban hanya mu wallahi ka ki kare ki kawo mata ka ga ka irin dinkin da muke ba ruwa na da bai shafe ni ba wallahi sai kin biya ni kudin yadi na sai kin biya ni kudin yadi na biki san tudu da gangaren da labi na sayo yadi ba kika dauki yadi kika girdima shi da almakashi kika mata dinki wai mata kenan ake ba yan mata yan matan to yanzu zo a so da wace ka zo da rigima in biya ka ko in biya eh, sai kin biya ni wallahi da rigima in ba ma rigima ba har yaki na zo da shi to zo nan zagaye nan ha ha kawai a wallahi ni ba fa ra'ayi sulhu da ni ba Allah sai kin biya ni ba sulhu bane zo da ga wannan haba da tijo ai lamarin duniya ba he ka ce eh, ba fa zan yadda ba ba wani lamarin duniya ba zan yadda da komai ba wallahi sai kin biya ni eh. yanzu kai yanzu ka zo in biya ka eh kudin dinkin yarka kuma yadda na bata mata ko eh shikenan yanzu kaga da nan rumfa ta ce rumfa ki ce hakika rumfa ke da iko da ita kowa har mai gari ya sani har mai gari ya sani dan hanta ya sani ya yi sanin ya saka hannu aka ce rumfan nan an tabbatar da ita taki ce malam sha'ibu malamin makarantar islamiyya ya san eh, zancen dan magaji eh, dan gumal ya san zancen. kowa ya san zancen wannan rumfa rumfa ki ce ba kuma uban da ya sai ce ba rumfa ki bace to dan haka hukuma ta ce nan ko eh hukuma ki ce zan iya tace wanda na ga dama eh abin da ga dama ya rage nake kuma amma ba zan je wata jihar in interview in tace ba oh to yanzu shikenan na kama ka da me ka shigo min rumfata na zo karɓa haƙƙina ba wanda idan ka nan eh. matsayin ɓarawo iki na zo ya Allah da annabi ki haƙuri barawo iwa manzan Allah ki haƙuri ka yadda mai sulhu a an eh wallahi ya yadda ai sulhu ai ai to to ban dan wani dan wani abu kuma ma dai eh, eh, tunda haka ake tacewar kuma zamari ga tsinka jaka dan wani abu bayani labari eh, ga tsinka jaka yawan kai bayani ka gani sai in kyale kai ina abin da nake so da ke ba zan tace ka ba ah. Allah ka gudu <laughs> kenan ah, an baka iya kama barawo barawo sai kama ka a Salamu alaikum. Eh, ya kika ga kika da an fito daga ɗan da in yi alwalar ne oh, an gaure ke nan wai wai wai an gaure me da san zai fiki kamata dai in saka ba. Ɗinkin ba muke irin na 'ya'yan zamani. Wanda idan kika irin wannan ɗinkin ba za ki ga kowa da mutunci ba kuma kowa ba zai ganki da mutunci ba amma ita shedan yana zuga ta akan tana ganin kamar gayu ne yanzu dai ita gasa ta gutsutsura yadi za ta miki irin wannan kika ce ba kya so eh, yana ma can gurin da ne daɗi dadi ai ni ne ma kin yi sa'a ma da ta kakkatsala shin dan da za ki zuwa ki tare ta ta sai da yadin kuma ta ci mutuncin kin kika mata magana da yanzu ba ɗaukar kayan na bashi a ciki. Yanzu kwanakin baya da kika ce za ki kai ɗinki gurinta me na ce miki bi sabilin layi a matsayina na ubanki a matsayina na mahaifinki wace irin nasiha ce da faɗa ban miki ba kar ki kai mata ɗinki. Ai ban san kaka za ka faru. Aha, ai shi abin da tsoho zai gano. in dai babban ne da abin da zai gano wallahi yaro ko ya hau dogon banki ba zai kashi ba ai tukuna ma na ji daɗi ni so ne ma a ce ta cinye yadin gaba ɗaya ta mata da hankali yadda take nan shirin kamar da ranka lanzar ce halar kake billahi lalli kuma wallahi ba inda zan je ya alwala ke ta yi su fara kin saba ma amma ni na yafe ki yawwa Allah ki ƙara kiyaye gaba ai duk wanda bai ji maganar iyayensa ba sai ya haɗu da bacin rai kowaye shi billahi lalli Salamu alaikum. Amu alaikum salam balele. Mm, mama. Yaya dinki ko aleda bata saka min dinkin ba? Ka ruko ta gai a hannu haka? Ai ta ce in taho ina daga saboda mutane su ga samfurin. La ilaha illa. Eh ai da ake yayi kenan. Muhammadu Rasulullahi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Yanzu kai balele da hankalinka? Uwarka ce za ta saka wannan? Wai za ma ta laudu. In saka wannan in fita? Balele? Wannan rigar ita zan sa in fita? Mm, mama. idan da kina zaga a garin nan kina ganin yayin kayan da yake wallahi Allah ke kanki sai abin ya baki sha'awa amma da sa bata da mutunci wallahi da sa gilaliyar mace ce eh, to ai sai kai like wannan yo na da sa wannan rigar kai kanka ka zura da gudu ka gani dan ce za ka yi na na hadu da fiya fiya eh, yanzu ni ce zan saka wannan sitela kenan ka sitelo na ce ka sitelo a Allah misali ina gaya maka yanzu kai yanzu zuma ya kama ai da ta min wannan gara ta min yawo da domiya riga mai hannu da dai in saka wannan da domiya to yanzu ka gaya min ta kafa zan sa wannan ko ta ka ko ta kunne ka gaya min yadda zan saka wannan a wai saboda ta ganki kina da nama ke sa eh. ta miki dinkin da zaki nuna nama sosai da sosai to in din zan nuna nama ta ina zan saka kai ubanka na gode balele uwar ka ce za ta saka wannan rigar ta fita ko da san wani abu ta baka ta dai ce in taho dai ina daga ina nuna mutane amma sai ne wadasa rashin mutunci ke da ita sai ne mata rashin mutunci tunda ita gilaliya ce yar iska kuma ga rigar ka tashi san ka gaba ka ce ta karbi riga kafin ta samu abin da zai biyo baya ɗauki rigar ka je ka kai mata don ko sai na bi ta har gida ni za ta yi wa iskanci a karfo zannuwan ko koko a haɗa yo da zannuwa za za za a karbo ka ce ita ta saka ka ce ita ta saka ai wai ki ki fitar da naman ki kai ubanka dama ni ki zan kawo maka eh. kuma ni gaskiya irin dukuna na mai shef nake so eh, wanda zai fitar da jikina da hips ina. Mai wani salati daga maganar ɗinki na san ce mata aure ce a lura da duniya mu dai gaskiya ni ba na ɗinkin mata Allah kuma ko da ina yi gaskiya ba zan yi wa mace da kafin ɗinki na auna ta ko kuma mata ɗinki wanda zai bayyana tsiraicin jikinta ba Allahu akbar saboda haka dan Allah na san ce mai mata aure ce ki lura da duniya sa wa'annan kayayyakin baya ɗaya daga cikin ɗabi'o'in addinin musulunci. Me wani gaya mai lura da duniya daga kawai na zo wace kamin ɗinki kawai mai shafi za kwance min kula da eh duniya. Eto ai saboda kin shigo sabga ta ne shi sa zan gaya miki. Na shigo sabga ka? To na ba sabga ka idan dai dama dan na shigo zo kamin ɗinki ya ka fara min wani addu'a. Sai ka kanka tukuna addu'a kafin ka mini. To Allah shirya mu. Shikenan. Duniya duniya. Ɗinki mai shafi. Kan Allah ya kawo lokacin da zan danka ɗinki mace mata ɗinki. gajiya na gajiya ya aiki ya gida daman mama da su ce ta aiko mu to ta ce a zo a gaya muku an gama ɗinkin sai a bada kuɗin botin kuma gashi yanzu mai gida ya fita bai dawo ba kuma wallahi bai yi nisa ba yanzu nan ya fito nan yi nisa ba su da ya samu da abin shafawa amma dama yana kan hanya. Sanda zuwa. Na Allah ya kawo. Yawa sanda zuwa. Yawa. wannan na da an aiko ne a bada kudin motar inji da sun ta aiko a kudin motar za a sa na yara a haɗe waɗannan da na kudu dangin ki ne ko ko wannan yanzu baka gane shi a mama ta turo mu dan wajen waye wajen da ne fa shi wannan eh. ni ne dan dan na to wannan aboki na ne muka zo da shi to sai aka yana

Baka gane ba wannan yaro ne dan talaka wajen da wani dan ganda ganda ganda ma ganda man yaran a matsayin su ne ƴaƴan musulmi sun suka shigo min gidan ba sallama har kike wani wai wai yaro ne dan wajen da su ko ne yaro yanzu baka gane wani ba dan tala ne fa dan wajen da su to talatuwa za ta san ɗanta ya zo gidan cin naka je ciki in mai gida kan ka je ka dauko mun magana ni ba ba san iya magana da su kudin zan ba su ko mun magana ba ba mun matsa laifi ma ba ba ma laifi a yau kuri ma mun yi ka je ka je mun bala'in da ba magana kai ta kudin nake ka je ka mun masifar da su ba magana ce ta kuɗi ba mu tsaya ba mu kuɗin nan ki ga ciki kai gida wallahi kar ka dauko mun magana ni ba zan iya magana da nawa ne abin da ya kama na bodira Allah na wala wala wala gaban an ce muku ku zo gidan ba za ku sake zuwa ba ba ma gidan na ba gidan wani ma ba za ku je kuna ƴaƴan musulmi gandan gandan da ku ba wanda ba zai iya rike gida ba kun zo kun yi kokoto kun jere da iyali na eh, da sace ta yi ku da shi zan zagi da shi kuma ke ma munafika billahi la ilaha illa huwa ta shafe ki fito fito da ba dan me isa suka zo tashi tashi da ke me gida da su ne fa kai ko da kudin za a sa a rigan yaran nan wa ki ba su izinin su zo wallahi ni ai ko su wato kana ji eh. yadin nan gaba daya yadi hudu ne ina fatan zai ishe ni dogon riga ko eh, eh yadi hudu ne ya dogon riga dai haka dai ta dan yawo dai eh. ai a abin nan ko ba haka ba eh a yan shara za a yi ma ko kuma doguwar riga da wato jamfa amin jamfa jamfa eh amin jamfa da wadanta isheshe ko shikenan yawa eh ko dai ke ma ba sai na kada ka ba ina ka eh mun da zai ta ganin gaskiya ba san ba sai yaushe zo ranar laraba Allah ya da Allah ya kai ma nawa ne kuɗin ɗinkin sai yanzu abubuwan sun canja ka taho da biyar zan sa maka haka daidai ko ban abin nan ba da ai amin ko ka sani naka ne duk kuma nan ake kawowa kana ganin abubuwan da yadda suke yanzu abubuwan to rage mun ko biyar ce na rage maka naira biyar to ba komai eh. yawa na gode na gode na gode ƙara zumunci na gode sai jima fa yawa gaskiya ni kin san ba san ne ba na yi ba amma tun ranar nan da na zo gidan a ina son ki a zuciyata saboda wannan babanki ne ko kanin baban ku tun da ya kira da ya mun kashedi ni kuma ba yaudara a zuciyata tsakanin da Allah nake son haba suwiti ka san dai ina son ka haba suwiti haba dani dani da yamma hai ya kuka hai ya kuka hai ya kama ina kore ku kuna wani abin nan dan banza da baki wa ja bada ta doso tasha ka kuma zuwa gidana in kuma gira na gaban ka zo zance ka daga lokacin zuwa sai da rana gadal gadal eh? ka ɗauko gajeren wando ka zolance zance wallahi akwai wani abu duk da ko a nan na yi mafarki ana na ga wani abu wance da Allah ta tsina tsaya nan a ne zama aure kika zo ko ku a'a zama a daji kika zo Allah ka tsaya ni ba ma da wannan ba kai ka rinka kira ka rinka kira kamar kamar me to Allah ba hakuri tun da zo wallahi na gane zanen shaddata tun wacce aka kawo ki da ita ce sai a yi wani rinin kunkuma din sai a zo a yi wani yadda sai a yi zabi wallahi Allah na gane turin nan <laughs> wallahi wala shege eh, wallahi na gane zanen mm. wallahi na gane mm. kuma biki isa ba mm. saboda nan gidan ba ba ba ba gurin hutu ba ne ita mace in an ta aka auro ta to ya kamata ta yi ibada Zama aure ibada ne ke ba za ki yi ibada ba sai sai mugun kwaɗayin jaraba sai baccin rigima a wa gida ma haka kuke baccin to shi kenan shi yasa gidan ku aibu ku tayi kun ga komai a gidan ku ka ban gane ba kiman dan ayi ayi ayi ayi ayi ban an saba ayi haba sai ga magana kake tun ba na san da amsa an san da amsa to na mutsi ka ido na batun ya fita to kar ka ki zage gani in na ga me za ka yi wallahi za ka yi a duk abin da kai mu ga haka ya kai to shikenan Ah, zan ga da yadda agwala zai kori dan gida zan ga renin wayo sai rogo ai maka gyara da dankali gaskiya ne in ka ce kana so sai su maka in ka ce baka so babu yadda za a yi ma su maka ai san arha ne ba hadda zaka nemi sai dai ki dauki daya ko dai ki daina bacci a nan gidan ko kuma dai ki ki gyara halin ki to a saken man bacci ba za ku ki ba an ki to bacci ba zan daina ba to ni ba mi haka da iyayen ki ba ba za a sake ki to ni kuma ba zan daina bacci ba wallahi ko ko da ba na kaunar ki wallahi ba zan sake ki ba sai dai ki ta zama a gidan nan har ki kuma kuɗi na ya kare. Hmm, lallai eh, ba za eh. sake ki eh to ni kuma bacci ba zan daina ba haba. Eh, ke fa gaba ɗaya abin kunya fa gindin ku ya ƙare. Hmm. nan fa shekaran jiya wancan ɗan uwan ki. isa hmm. ta takalma a masallaci. an kai ta ni fa na san ɗan uwanki ne na ɓoye. in ban da kai ba na tsaya ba na ji na yadda amma dai baba ka na gida biki ta ta saci dan kunnen da. ba ai haka ba ta zuciya ta ka ta dauka zikin jakan ne ilalace ba dauka a zikre lalace wallahi zikin ne ilalace a zikre lalace dan baki isan ni ga yadda zance ki fice ba ki murkushe magana ki ce ba zikre lalace ni na lalace kuma sai lalace ba sata ta ba cikiya take yi cikiya take yi ana ni tankaɗi. To ni ma haka. Ehe, dan na ga sai wani kumfan baki kike yi. Kamar yadda kike yin naka haka nake yi. Kar ki zage ni. In na zaga me za ka Kar ki zage ni. In na zaga me za ka yi. To shikenan. Eh to shike Ba Allah. Kin san wallahi tallahi wallahi kina kina tsunguri. Ina ji kika da ta da na bala da Ga shi lafiya ayi ayi ayi ayi ayi. Kai kai ki zage ni. In na zaga me za ka yi. To shikenan. toto me dai dai nai zan mage ki mu mare juna kai mu mare juna ai ni da kai yanzu ba wani guntun mutunci eh, ni dai ba zan sake ki to a saka ni ko ban ci na ce ba zan na ba sai dai mu ƙari bala'i to ai tai ai tai bala'i ai tai kin san Allah zan yi maganin ki mi maganin juna ni zan ki magani na ki ni maganin to ba na wanda aka biyo ba ya san mai laifi ne shi eh gaskiya ne ya aka ne ma wani rainin wani rainin wayo aka yi mini eh. da shi na kwana a raina wannan mahaukaciyar wannan mummunar matar mai kama da dore na ruwa da na je na same ta a kan keken ɗinkin na kasar randar mutan da da so ayo da na wai wai to kai eh, me ana kare da ta talaka da ba ita ban da dinkin maza take ba a ah, wai a ah, ba na maza bane eh dinki ne na yara na na na na na maulidi na anko da ake na makarantar islamiyya su eh da aka ta ah, da sa ta iya dinki ne na ɗabi ɗan ɗankunan da na je na kaiwa da su ni fa na sa rai za a samu ragowar yadin nan kaji marar mutunci wai wai cin naka za a daɗo ɗari biyar kuma a ta ta ta ƙarin kuɗin dinki kuma yadi bai kai ba wai an ka yaran su tela ka ji su tela ni ba Allah ba yana ba yan arna ba Allah ya dinne masa su tela ya ci sa su tela a wanda gari yake shi su A da ba zamani bane yanzu dinkunan da ake yi kenan yan cabal cabal ya dinki dan kan yanzu akwai dinki ma da ya fito ne a yi kaga hannun rigar yana yawo zaro tsawon hakar wai wai bakin adinin duk iya shege ne a ce ta shedan su masu faɗin ba ya halicce su Allah shi Allah waye yi shi Allah to iya shege ne tsara da sassaka baya hana gandu to eh ba shakka wallahi bakin ciki shakka bakin ciki ne ka. kuma ni in durin ta ta ta wasu ko ta ce da wasu ta zauna lafiya to wallahi ta tabo ne ta ji ta ji ta ji ke na bane eh. baka san na gida ba in ban cije ka ba na cije tsohuwar ta wajen kwanciya kuma shakiyanci ne ta ba iya dinkin nan Iyara makarantar nan da za a gansu da rigar nan eh, mai shuɗi da fari in ka gansa ƴaƴan makarantar na akila duk ita take ɗinka aka aka kaya aka kaya yara na ɗauri na na gwada yara sai na ga na cibi a waje sai ka ce jikokin shaitan to wallahi ba zan yarda ba wannan gaba ɗaya da kuɗin ɗinkin da yadin in ka eh. sace in ba ta mayar ba sai dai hukuma kai ni zan kwata kai na ma eh. kafin kai ga hukuma mai tana ina gani wato cinnaka baka sani ba ni kai na yanzu cinnaka kokari nake yi in kai ta kotu ba zan je gidan ba sai da sammaci da na je ma tsara ni na ce kai ma kai ma kai ta mu mana bane kamar da ne burin wasa kake zole wallahi ka nake ani ma ta mu ni ta fara ba wai da ka biyo tana yago ko ba ta shago tana nan tana nan amma zuwa naka ne in ka ba da ke da san sana'an nan Allah ne ya cika koyi sana'an nan ke ba fasali ba wani an ganta akan keke ne na kasan an dora kura amma wai wai wai wai ke gwanin te an bada kura hoda barin je ni can nayi to a da lafiya a da lafiya ka hada fadan naka da na fadan kai mata nagode wai da lai tare da wani wayo kai wai wani wani su tela na san wani su tela kiwa ala kiwa ala dinki irin na musulunci wanda shari'a ta yadda da shi ki zo take biki tattare yadi cibin yara a waje wai su tela sun la ya'yan musulmi Allah ya tsine wa su telan albarka Salamu alaikum. Eh, yau ita ce ranar karɓar ɗinki na ko yau ce eh. ku kaga ku yanzu zan je in sallah saboda an kira wasu sallah eh, ina fatan an kawo maka kuɗi an ce na ba da baka ko eh eh kuɗin da na yau? yawwa yawwa yawwa haka nake son telolin arziki to an ɗinka maka shi an ɗinka kai amma Allah maka albarka Allah ya raba ka da yayanka lafiya ubangiji Allah Allah ya taimake ku so nake yanzu yanzu dan ci abinci to shi dan yi masha Allah yaya an kawo wani ɗinkin ne? eh na zo gurin ɗinki ne dawo na ni na gane kin mun ɗinki ni na gari gane ga baki ɗaya ta matse ne. na sata gaba ɗin surorin jikina a waje ya za ki muka daman miyar riga ka ci wata 'yar wasan kwaikwayo a har wani misali ke bayarwa da wani 'yar wasan kwaikwayo an miki daman miyar riga kamar 'yar wasan kwaikwayo ta gara ita 'yar wasan kwaikwayo an san me take yi kudin ke shigo mata wasan kwaikwayon take yi har take samun abin da za ta ci wasu ba ba san sana'a su ba kuma ga sunan tasu suke a ha ki ba misali da wani 'yar wasan kwaikwayo kuma wannan dinki ne ne miki dinki ne na zamani dinki ne wanda 'yan mata ke yayi kina budurwa da ke kina yarinya karama mai karamin shekaru ki ce wani an matsa miki jiki wannan shi ake kira stela show me your shape to ni gaskiya ba zan iya sa wannan rigan ba ni gaskiya na fi son a mun fule ko buba amma an wata riga ta da aka ce wata rigan kwaila wannan dinkin yanzu ai duk layi nawa zaki wace unguwa zaki wani gida zaki 'yan matan gidan ba za ki gansu da matsatsin kaya ba duk 'yan matan yanzu matsatsin kaya suke sukawa kuma ba 'yan wasan kwaikwayon ba ne a gara 'yan wasan kwaikwayon darasi take isarwa sako take isarwa ta saka matsatsin kaya domin a gani a san illan matsatsin kaya wayanda ba sa wasan kwaikwayon 'yan matan duk ba ga san sa suke ba ai kina shiga gidajen mutane saboda haka yanzu wannan shi ake yayi shi 'yan matan gari suke sawa kuma wannan a talabijin muke gani wurin turawa ake kwaikwaya ake yi a gaskiya ni ba baturiya ba ce to yanzu ne ke kin fi son a miki kamar rigar maza katuwar riga ko eh ko a mun fule ko a mun buba to wacce za ki saka ta ki wala ko ita kike so hanya eh. ba su muke da kaka ba a'a ni duk wannan bai damu ba ni dan ko a sanja mun diki ko kuma a nemi kalan yaji na a sanja mun wata riga amma gaskiya ba ke samu ne rigar ba to ainihin ra'ayin naki ne naga irin ra'ayin mutan da ke ga ki zamani amma ki ce ba za a miki dinkin zamani ba yarinya ni kai na kalle ni na tsofai tsofai da ni ba na saka wani kaya in ba fitet ba fitet matsatse imatse ni jibi jibi fa zamani ne in zo dole a tafi da zamani yadda ike to ta ina sama aure ki ba miji kike nema bane kai an miki riga kamar buba rigar maza kin san mazan zamanin nan yanzu sai da yaudara shi isa na ɗinka miki wannan rigar matsatsiya wacce ake kira show me your shape in ji bature eh ma'ana kin ji dalili amma tun da ba kya so ki je zan farke in Allah ya da zan gyara miki eh, ba wani abu ki daina ta da hankalinki maganar a sai yadi a canja miki kuma ai bai taso ba to yanzu yaushe zan zo karba yanzu ki dawo ki dawo ki ban kwana uku kwana uku kuma to ki ban kin yi rashi to sai an jima wannan haka kuma kamar abu shi yasa kullum doguwar riga zulum zulum kuma matsalar dai kusan da tela eh, shi ne ce ja mana matsala kun san cewa ba ta zo ta yi zama tabbas kuma gaskiya tana jazawa teloli bakin wato ainihin suna ba ma tuka da kawai wani tuka dai abinda da tela take yi ita kaɗai sai da jama'a su rika ganin cewa mu ma masu sana'ar nan duk haka muke shi yasa na ce to bari mu haɗu mu ji shawarar ku me mafita abin da ya kamata a yarar da su shi abin da nake gani amma abin da nake gani a fara zuwa a same ta a mata kashidi na farko a mata kashidi na biyu a mata na uku idan har ta ji ba sannan sai a ɗauki mataki a kanta sai a gaya mata za ta fuskanci fushin hukuma kuma ka mu za ta ɓata harkar cin abincin mu ga duk abin da aka yi mata ta riga ta san abin da ya ba amma lokaci guda ce da an yi karata za ta iya cewa wannan ƙage aka mata aka mata wannan haka yake bakin taka ba amma shi ma ɗan liti maganarsa a kan hanya take da ya ce a yi karata sai mun fara zuwa mantin kamar yadda ka ba da shawara ka sai mun je mun tuntube ta mun ji da Allah ta gyara halayyarta ko da ba za ta shiga kungiyar nan ba ai kungiya ba dole ba sai kana da ra'ayi kana so ka zama cewa kana da wato wato ainihin wata manufa ta cin ci gaban harkar ka sai ka zo sai ka shiga cikin kungiya to ba ba za mu ta dole ta shiga kungiya ba amma ta gyara halayyarta a daina zagin mu da ita ta daina yin abubuwan da za ta rika jawo mana zagi idan ba ta yi ba sai ka koma ta shawara wani ai maganin ci kuna ganin hakan ya yi ko hakan ya yi hakan ma masha Allah yanzu abin da za a yi ah, ko da ku ba ku samu damar zuwa ba Allah ya ja inda mun yanke abin nan zan samu su sai mu je da ni sai a sami. Sai ka faɗa bara koma saboda da eh, saboda eh. so tela tela ni an naɗo ni ne tare da su don mu zo gurinki ku same ki mu miki jawabi ni a matsayina na wakilin jama'a eh shi yasa muka zauna muka tattauna aka yi shawara da aka ga a cikin garin gaba ɗaya ba wanda ya kamata a turo sai ni su kuma a cikin tsarinsu wajen hukumarsu su kuma ba wanda ya kamata a ne yan uwanki ga nan za su ga miki abin da ya kamata ko ba ka ba ni da san su ta kungiya mu daya eh ta da mun ke ma ya kungiye ce eh. wato da su kin san shi da abin da mutum yake a eh. ya kamata tsaya ya fuskanci mai haƙi zai ya ringa yin sa daidai da zamani kada kuma mutum ya sa harkar zamani ta yi karfin addini a cikin al'amura. A dama ina Allah kiyaye dukkan musulmai ne. Ba abin da ya fi karfin addini. Eh. Na waɗanda muke. Shi yasa a har yanzu muke. Allah bai tauye mu ba. Wannan haka. Domin mun san addinin musulunci shine gaba. To. Wallahi shi yasa Allah iban mu. Wannan haka yake. Eh. To abin da nake so kamar yadda kike faɗa. Allah ni eh. a bakin irai eh. kamata yi a cikin ayyukan ki ma a ringa ganin Allah ba don komai ba to wani abu ne mu da yan kungiya kina bata mana sunan harka ta sana'a ba don komai ba sai don kasancewar irin dunkunan da kike sun saba da abin da shari'a ce domin me kin ga shugaba da so ya zo da turo sai na ce ba haka ba kamata yayin mu zo tare da ni a matsayinsa na shugaba ki gan shi ya tabbatar kuma ki tabbatar domin in aka yi haka shi ne zai yi maganin dukkan irin matsalolin da muke ganin an taso to yanzu mutum da kudinsa ya saka ba kusan a rana a iska a kura a wahala ine mu kudin shi je isa yadinsa wata sai a tabbata ba wanda ya taimaka ya kawo to damuwar mu ɗaya ce muna samun raɗe-raɗe ne kuma wani ya zama to gaba ɗaya tun ɓata mana su akan na yi ne eh, dukkanin celan da yake kasar nan gaba a cikin kungiya ce gaba ɗaya mu kowa mai yi wa mutane dinkin da bai hawo musulunci ba kuma ina tunanin banda kike kadai da muka bincike ba wanda yake dinki irin wannan matsafi kamar dinkin fa ake yi ni ma ko ba ku ki sai ki ce ba daki ba bari mu yi ku ka tsawo na tsaya miƙe a ga tsawona ba wanda ka faɗa sa ta fitawa eh, me yasa suke kamun ɗinkin ba na son na siyar ba kya sani to kanku mana to saurara to saurara me yasa eh, ni na ji abin da kika ce na ji abin da kika ce amma an ki fi karfin ma ba ki fi karfin hukuma ba to hukuma eh, kin san akwai hukuma ko akwai kuma hukumar hukuma ku kai hukuma kai hukumar hukuma wace ce hukumar hukuma za ku kanta ku kai ni ga da ku a yan me ma take kamun ɗinkin. ina zaune ba ke ka ban je gidan wuta na ce ku kaɗin ki yanke mace shi suke doso ki da wannan ɗin to na za ki ɗaki musu ɗinki wani hafi da musulunci shine su suka samu wanda zai ɗinki wa da cibiya ta fito waje wannan musulunci ne cibiya ta ka ce cibiya su ce mutum da jikin shi Abinda muke so fahimta ba ku ga ya tuwe kawo kuma maslaha da muka zo muke da ita ban ka ba ce magana da muke ban karba ba ne mm, kamata ga mutane ba bunga ni mace ko ta ta ɗinka mutum rigan mama ɗinka mutum mace ta can dinka mata pant dress dinka mata za in mm, ga so idan kin fi karfin mu ba ki fi karfin hukuma ba da kudin sa yadin su ne ba sai a ce wai ga abin da za ka yi ha muka zo ne miki ba hayaniya ba amma tun da kin ce hayaniya ga so ba ki fi karfin hukuma ba ba ki fi karfin hukuma ba ga ni ma ga so za mu kawo miki hukuma show me your body show me Salamu alaikum. Ziyara manzo ni muke bi. alaikum salam an tura su a rafiya na ina gajiya lafiya lau lafiya kalau alhamdulillah sannu sannu dama wannan dinkin da kika yi duka ba wallahi a gurin bikin da kowa yana fita yayin min ce yayin min ce wallahi ki gani ba duk kawaye na ma sun ce zan kawo gidan su shi yasa madalla Allah zai kiyaye gaba kawai to amin sai na ce bara in kawo miki wannan gashi na zaki min riga da wando me zan miki riga da wando riga da wando eh riga da wando a barakiya in an girma a san an girma man dan Allah dan annabi wawa ba ma mahaukaci bane wawa ba mahaukaci bane kin ji ko ki kyale ni na san duk abin da nake to ai saboda na sani shi yasa na ce ki min haka riga da wando nake so da kin kawo na miki sket ma tsaye eh, eh, magana da ba a tana da da abin da in irga i wuce ya wuce yanzu dinki na bana yin matsatsu na gano illar yin dinki matsatsu kin fahimta ko da haka yanzu idan kina so in miki dinki na mutunci riga da za ta bude kuma wando ya mace ki sa wando ya mace wando nake so ki mu riga da wando masu kyau wanda zan ji ni ko ina dan dan amun matsa shi ne bayani to na saki da miya kubu wani riga Ya yakubu ne yake dinkin matsa su yanzu ni ba na yi sai ki je ki ne miya yakubu bayan wakar an ce ina dinki irin naku na zamani ku je kuma Allah ya shirye ku ke da su duka to gaskiya ba zan yi ba dai ka wando da yaji na riga da wando nake so ba lalle ba ba shakka a'a ke kika siya miki ba ban siya miki ba za ki ga siyawa wallahi ya mace da wando Allah ya kiyaye mu mu ma abin da muka yi a baya Allah ubangiji gafarta mana kuma bishara ce sani ne wurin an ce da shedan bayan da za ka yi dole sai ka karkace hanya to Allah ya kawo mana da shedan yanzu ni dinki na mutunci nake ni yanzu tailan mutunci ce ni wallahi masu yin matsatsan kaya ga 'ya'ya mata dan ba 'ya'yan ku bane ba ku kuka haife su ba kai ka haifi yaka a cikin ka sa ka dinka mata rigar ta matse ta saboda Allah ba mu sa mutane suke haka ne ya magana ku ce ba za ga muku ana ga muku gaskiya ana ci da addini bayan kuma ku kuke karkace hanya in ka san ba za ka yi wa ƴarka abu ba karka yi wa ƴar wani mana ka ce ta tafi can ba za ka yi ba abin duniya ba komai ba ne miliyan za ka ban ba za ɗinka maka matsatsan kaya ba a nan yauwa lahira ta nake tunawa kawai ashhadu an la ilaha ashadu anna muhammada rasulillah mu ga manzo muka koma muke biyayya ga manzo muke biyayya ga ɗaha rasulu toward enhancing the standard of living of the less privileged. He is revealing a kung to transform his society positively, a tale full of complexity, a production of SI movies. nemi duk inda za ka ganta ka lalata rayuwarta wannan magana ba zai yi ba wannan mutum da isa ne ya zai rika sa mana ido akan abin da muke yi to wallahi ta gaya mar Hansen gauta ne bai fito komai a miya ba. The society is extremely corrupt as leaders were highly weak and busy stealing the public power. Dr. Haidar vowed to bring a new change. Stalin, Sadiya Gale, Mustafa Musi, Anna Garba, Kabiru na Kongo, Aminu Sharif Momo, Shaibu Lawal Kumurki, Saratu Gidado, Magaji Mijinawa, Wati, new dimension, a new democracy, new color, new value. Kabiru Mikaba as Borno State Governor, Baba Karami, Kaduna State Governor, Tanimu Akau, Governor Plateau State, Nasiru Kabuwaya, Gawa State Governor, Duke Imad of Abia State Governor, Isaka from the State Kano Gabana, Umar Manufashi, Bauchi State Governor Alhaji Rabi, Zamfara State Governor Adwell, also find out some moment between a godfather and his subject, injustice and also betrayal of trust, Kamakria. Na ki so mu zama. Talaka ya bar roƙo ya farfara ya bar tumasanci. ‘Ya'yanmu ba su bar sai da fiya wata a kan kwana. ‘Ya'yanmu su daina yawo suna farace-farace. da tsofaffin da ba su da galihu ku daina ganin su a gefen a daina kwara a gefen mataki na ƙarshe da ni zan iya ɗauka in ba ku gyara ba kowa zai gani a ƙwarya sa wallahi maka izina ba ba ta zama maka ba ba ta zama maka aya ba kawai abin da mahaifi na ya mutu bari kawai a fito da tsari za a bani da da ya yi karfi cikin tarin iyali ni ta mutuwar magidanci kan jawo tarwatsewar haɗin kan iyali safiyar ta ke sassaƙar saman sauyi sai sababbi hagu hagu hagu hagu kin dauka za a ki za ki ciwon kuɗi ne to na gane ka da zaren ina da alfabus ina ganin kan ni ka kara baka da ba hagu hagu hagu eh, Wannan kawo namu ne ya cewa karfi? Ba hagu, ba hagu, hagu. Wale, wale, wani a waje ba balle kashe shi sai na mutata hagu hagu hagu hagu hagu